الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده كبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ‘yan uwa waɗanda suke sauraronmu da kuma kallonmu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yanzu da nake magana muna ashirin da biyu ne ga watan rabi'u na sani hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da bakwai ga watan sha biyu shekara da ashirin ƙarƙashin wannan makaranta tamu a kafin in ɗan yi bayanan da nake so in yi akwai bayan Allah da suka aiko da ainihin wato saƙonƙuna akwai ta ɓangaren ɗan uwa Sheikh Muhammad Kabir daga Kwatano akwai Ishaq Abdullahi ya aiko da saƙo da kuma Bello shi ma haka sannan akwai Alhaji Ibrahim wato shi ma haka sannan akwai shi malam ibrahim din wasu kuɗaɗe ya cika malam muhammad din sannan akwai bashir umar daga faransa da matarsa wato malama jamila sun aiko da kuɗaɗe ita ‘yar uwa malama jamila da sunan cewa akwai mahaifinta Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta. abinda muke so na so a ce wannan saƙon na aika shi tuntuni musamman yan uwanmu wanda suke ƙasar ghana a sannan da kuma yan uwanmu inda suke ƙasar nijar haliyan yanzu haka a saƙo ne abin da ya shafi kowa ya san cewa yau a ghana an yi zaɓe wanda na so a ce kafin zaɓen ne na aika saƙon kuma ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka sa saƙon ya yi musu amfani wanda ya san gana zai ga galibi duk inda hausawa suke zaune suka taru ana ce ma gurin zango da ka samu har za ka ga ana da shi a wannan guraren to abin da ya shafi al'amari na mulki mutane ne yanzu suke tururuwa don su kaɗa ma wanda suke ganin za su kaɗa masa ƙuri'a ya zama su sababi ne amma Allah subhanahu wa ta'ala tuntuni shi a tsarinsa ya riga ya tsara wanda zai zama shugaban saba'un shugabancin ko ya karɓe shi ta hanya mai kyau ko ta hanya mara kyau in dai ya riga ya zama ainihin wato shugaban ya zama shugaba babu yadda Da haka a ƙarƙashin wannan ne za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa ƙulillahumma malikal mulki tu'til mulka man sha'u. Allah kai ne mamallakin mulki ga baki ɗaya da ka kai kake bayar da mulki ga wanda ka ga dama ba wanda kake so ba akwai bambanci tsakanin almashi'atu da almahabba wannan ya sa tun da tsarin duniya da Allah ya yi ta za ku ga wani lokaci musulmai kaga su suke da fawa wajen mulkatta wani lokaci ka ga kafarai su suke dafawa wajen mulkar ta karkashin ka'ida ta Allah wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nasi kwanakin duniya muna jujjuya ta tsakanin mutane ne yau mallaka wa yau man aleka yau gare ka gobe ga dan uwanka yau nasara gare ka gobe nasara ga makiyinka haka tsarin mulki haka tsarin yake da haka shi yasa yace kulka ce musu Allahumma malikal mulki Allah kai ne wanda ka mallaki mulkin shi yasa tutul mulka man tasha'u kake daukar mulki ka bayar da shi ga wanda ka ga dama wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u Allah kai kake wato a fusge mulki ga wanda ka ga dama da kaga Allah ya ce wa tanzi'u daga nan za ku gane cewa in mutum yana kan kujerar mulki to karɓar mulkin a hannunsa ba abu bane mai sauƙi sai idan a tsarin Allah ya tsara cewa mulkin zai kubuce masa shi sa Allah ya ce watan zi'u idan kana so ka gane haka wajen karɓar rai Allah da ya tashi cewa nazi'ati garka yadda ka ga ran ɗan adam idan aka ce ga wani abu zai fitar da ransa za ka ga duk wani mataki da za ka ɗauka don ka kubuta sai in kayi sai idan abin ya fi ƙarfinka sannan daga ƙarshe sai ka haƙura shi yasa Allah ya ce wa tanzi'ul mulka man tasha'u Allah shi yake fusgi mulki ga wanda ya ga dama da haka wato izzu man tasha'u Allah ka daga wanda ka ga dama wato zillu man tasha'u Allah ka kaskantar da wanda ka ga dama sai ya ce biye da Allah ga baki dai alheri a hannunka yake innaka ala kulli shay'in qadir Allah kana da iko akan kowane irin abu to da haka wanda za su je don yin ƙoƙarin wani abu da sunansa zaɓe to yanzu su za su je ne don su yi nasu wajen riko da sababi shi kuma Allah ya riga ya tsara cewa ga wanda zai zama shugaban ta hanya mai kyau ko ta hanya wacce take mara kyau shawarar da nake bayarwa da kuma nasiha zuwa ga ƴan uwanmu mutanen gane ga baki ɗayansu shine wato a wayannan al'amura su bi su a hankali ƙasar ghana idan ka haɗa ta da najeriya za ka ga da take ciki a yanzu tana cikin zama na lafiya da kuma kwanciyar hankali wajen musulminsu da wanda ba musulminsu ba don haka a wanda suka je suka yi zaɓe su haɗa da addu'a sannan kuma in sun haɗa da addu'a inda wani abu zai bayyana san abin da shi suke ganin ya sun zaɓa to su yi haƙuri maslahar wanda misali kuke ganin shi ya kamata ya zama shugaba sai sakamako i bayyana ba shi ba ne ya fi haƙuri da shi da kuma ɗaukar mataki na rikici wajen a ya matsa ƙasar rikici kakan fara baka san kuma yaushe zai zo ƙarshe ba kamar yadda na faɗi wannan mutanenmu na Nijar ma haka yanzu aka fara kamfen na siyasa kowa ya san yadda Nijar take da alaƙa da Najeriya ta ɓangaren kamanceceniya ta fuskar addini da kuma al'ada da haka dole ne da abin da ya taɓa Nijar za ka ga ya taɓa musamman arewacin Najeriya abin da ya taɓa arewacin Najeriya ya taɓa Nijar to mutanen Nijar tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ku ba ku riga kun shiga harkar nan ta abin da ya shafi yanzu kowa ike neman ya tallata kansa wajen jama'a su zaɓe shi to ku haɗa da addu'a ne sannan inda za a zo a yi zaɓe sakamako ifita abinda kuke ganin ba shi ya kuka zaɓa ma don kullum inda a babin siyasa ne duk wanda aka kayar da shi to sai ka samu ba kowa yake sallama ba sai ka samu yana kukan an masa maguɗi an murɗe masa kaza an masa ba daidai ma to shawarar da muke bayarwa ku haɗa da addu'a sannan kuma a in akasin abin da kuke tsammani zai bayyana ya bayyana ku yi haƙuri ya fi don haka duk yadda kake ganin cewa wani yana ka ya karɓi mulki ta hanyar da bai dace ba za ku zo ku tayar da rikici sai kun karɓi mulkin to daga ƙarshe fasadin da za a haifar a cikin ƙasa kuma kowa ba zai samu abin da yake so ba ya fi bannan da aka guda a bayan cewa bari mu haƙura wani tun da ya riga ya amfani da damarsa ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza wannan shine kiran da nake a bi a hankali mu suna buƙatar zaman lafiya ya kamata mutanen da suke rayuwa a waɗannan guraren su ɗauki babban darasi daga abin da ke faruwa a najeriya su gane cewa guraren da su suke zaune lafiya zaman lafiya babban ni'ima ce da ba za su san ƙimarta ba sai idan an shiga cikin tashin hankali da fitina da rashin zaman lafiya da ina kira zuwa ga dukkan zanguna da suke kasar ghana cewa waɗanda suka je suka kada zaɓe su yi haƙuri su kuma raka da addu'a ta wanda suke fatan ya shugabance su Allah ya sa ya kai inda yake tsammani ko wanda suke ganin shi zai zama masa alheri ko su nemi zaɓi a wajen Allah don ba duk abin da kake tsammanin alheri ba ne yake zama alheri kakan iya zaton abu alheri ne ya zama shari kakan iya zaton abu shari ne ya zama alheri shi yasa Allah ya ce wa asa an takarahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan kasira za ku iya kin abu sannan Allah ya kawo alheri mai tarin yawa ya zo kuma ya saka cikin wannan al'amarin wannan shi ne saƙon da muke da shi sannan kuma samari na dukkan waɗannan ƙasashe guda biyu da ƙasar Nijar da kuma ƙasar Ghana wanda su yanzu haka sun yi zaɓe ana jiran sakamako ne don Allah da abin da yake da alaƙa da rikici da tashin hankali kar ku bari a amfani da ku don biyan buƙatar wani mafi wautar mutane shine wanda zai yi ƙoƙari don duniyar wani shi ya lalata duniya sai kuma lalata lahirarsa da aka da Allah ku ba abubuwan nan a hankali ku yi addu'a in aka akasin abin da kuke tsammani ya bayyana ku yi haƙuri kuma yadda al'amara zuwa ga Allah a cikin fitina da tashin hankali ba wanda zai iya samun abin da yake so babban abin da ke faruwa a ƙasar mu Najeriya na rashin zaman lafiya wannan babban darasi ne da ya kamata dukkan ƙasashen da ke zagaye da mu su iya ƙoƙarin su mutanen da ke rayuwa a cikin ƙasar da da yake da alaka da tashin hankali su kauce masa hatimul asam yana wata magana yana cewa arba'atun abu hudu la ya arifu qadaraha illa arba'atun ba wanda ke sanin cewa innan abubuwan suna da kima sai in abu hudu ya same ka na farko ya ce qadaru shababi Ƙimar samartaka da darajarta la ya arifuhu illa shiyo ba wanda zai sani sai idan tsufa ya zo masa in kana matashi yanzu ba za ka san cewa ka ni'ima ce daga gurin Allah ba sai idan ka je ka janyo ko Allah ya maka tsawon rai shekaru suka zo za ka gane cewa ka bar opportunity babba ya ce maka a rayuwa sannan ya ce wa ƙadarar afiya sanin ƙimar lafiya la ya arifuhu illa ahlul bala ba wanda ke sanin su sai mutanen da Allah ya rabe su da rashin lafiya da rashin lafiya sannan ya ce wa ƙaddarus siha afiya wato daraja da ƙima na zaman lafiya ba wanda ke sanin yana da ƙima sai idan Allah ya jarrabe ku da bala'i na rashin zaman lafiya mu da muka da halin da ake ciki yanzu a ƙasar nan mu muka san wannan sannan wa ƙaddarus in kana da lafiya ba ka sanin la ya arifuhu illa al-marda wanda ciwo ya zo ya same shi shi kadai ke iya sanin cewa ashe sanda yake zauna Allah ya bar shi da lafiya ni'ima ce ba ya karama ba kwaran gasken gaske sannan wa qadarul hayati rayuwa ba za ka san tana da kima ba sanda Allah ya baka aranta, la ya arifuhu illa mauta sai wanda mutuwa ta zo masa sannan zai gane cewa eh rayuwa fa tana da kima saboda duk wani abu da ya kamata ka yi ka samu sakamako a wurin Allah kana da ne ke kake iya yin shi in rayuwa ta riga ta kubuce to shi kenan duk wanda zai taimake ka cikin wanda zaka je ka dafa masa baya a yi rikici kan wani abu ka tuna ba sai in kana da rai ne za a ci gaba da yin abu ran in baka da rai abin ba zai yi ba a ci gaba da yi da haka da Allah muna kira zuwa ga waɗannan bangarorin guda biyu mutanen ƙasar Nijar su ci gaba da yin addu'a da Allah ya zaɓa musu shugabannin da za su zama musu alheri ko ba su suke so ba Allah kada ya basu da zaɓin su don wallahi suka je suka zaɓo abu Allah ya basu da abin da suka zaɓo ba zaɓin su ba to sun samu matsala sannan in kuka je kuka zaɓa abin da kuke so aka san abin da kuka ga ya fita to ku yi haƙuri da shi ku karɓe shi a matsayin kaddara daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan muna minka saƙo na ta'aziyya zuwa ga ɗan uwa malam alƙasim hawariyun da mahaifiyarsa ta rasu Allah ya ji kanta Allah kai mata rahama Allah kuma ya sa ka huta ba za mu tsawaita ba yau mutane su haƙuri sai gobe za mu yi karatu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh